tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na dari biyu da saba'in da takwas daga jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul-hussein muslim bunal hajjaj allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki gafarta wa malum idan da yan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabar tahara ta inda muka shiga babu haye anil bauli silma'in raket babin da ke bayani akan an hana yin fitsari a ruwan da yake tsaye wuri ɗaya na kududdufi ne koko na ƙorama ce na rafi ne ko na cikin bukiti ne cikin bahon wanka yake ko cikin me yake shari'a ta hana mutum ya tsola fitsari a irin wannan ruwa wanda yake girke wuri ɗaya haka kuma an hana mutum ya ɗibi fitsarin bayan ya yi shi a gefe ɗaya kuma ya je ya zuba a irin wannan ruwan to sai mala ya ce wa ammal anharul jariya amma dangane da ƙorama wanda yake tana gudana a ce teku ne ko kogi ne wanda yake tafiya kun gani falil ulama rahimahumullah fiha qawlan mala ce malamai dangane da wannan ƙaziyya to sun yi maganganu guda biyu an gani da ma kafin mu wuce wannan wurin abin da nake da tunani da fahimta ba kowa ya san bambancin waɗannan abubuwan ba bambancin kududdufi da ƙorama da rafi da kogi da kuma teku akwai na shida gulbi shine teku kun gano wannan gulbi shine teku na makasan ke ba gulbi shine ruwan da bai da iyaka da hausa ka bai ce wannan da kyau ku ruwan da jirage suke tafiya a cikin shi ana ganewa amma misali kudiddifi malam ka san kudiddifi eh ya yake yawwa wuri ne a tsofaffin garuruwa ake samun shi da ya zama mazauna wannan tsofaffin wuri suka rika haƙan ƙasa saboda gine-gine na yau da kullum haka to ruwan damina yana sauka irin wannan wurin har ya zama yana cika yana taruwa to irin wannan wuri shi yake ce ma kududdufi a irin wannan wuri ne ake samun abubuwa suna fitowa wanda bai san kududdufi ba in bai sa ba sai je sai fada domin zai ga shiyayi sun fito a saman shi malam ya ke ce ma wannan ciyawan da ke fitowa kasan kududdufi Hmm? katan katambu ka san shi gadambu ka san shi ya suna wannan ciyayin da ke fito a kan kududdufi kainuwa da shan Allah ka san kainuwa a ina take fitowa ruwa ya suna ruwan ya suna ruwan bi gan shi ba mun gano wannan to tafki fa malam ka san tafki na'am me tafki Na, karamin dam ruwan shi yana tafiya kuma ba ku dudufi ba ne to kaji tafki kenan malam ka san rafi kai ka idan rafi haka yake eh ba kuma san rafi ba me rafi kada ga murya ruwan na tafiya malam a ƙasan hausa na zazzo ya ke ce marafi amma yana wucewa kaji rafi kenan mun gano wannan eh, shi shine rafi anan shine ƙorama a jiya haka ne kun gano wannan da kyau ko to me kuke ce ma gulbi Mm, ai ba ku da gulbi ko a wajen kwaye ai gulbi sai ka je yamma teku kenan ai rashin teku ne sa kuke ce ma kwatan da kuke kama ru kifi a ciki ku ce mai gulbi <laughs> jama'a duk ruwan da baya tafiya na tsane wannan ne dan ina faɗin wasu abubuwa wanda da yawa da yake hausansu ba nuna yayi ba ba sa fahimta me nake faɗa kaga jawaban da malaman nan suka yi ya haskaka mana mun gane waɗannan abubuwan yadda suke ko mun gane kududdufi mun gane ƙorama, mun san rafi mun san kogi mun san gulbi haka ne to ruwan da yake tafiya kaman teku kaman rafi waɗannan shine mala ya ce ruwa wanda yake aljariya mai tafiya falil ulama rahimahumullahu fiha ƙaulani su malamai sun yi maganganu biyu a kan wannan wata ya a ti sha Allahu basta hadihil mas'ala fil hadisin lade taƙaddamtul isharatu ilaihi mala ce bayani akan wannan yana nan tafi akan hadisin da muka gabatar da ishara akan shi والذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث دي شهان النبي عن البول في الماء الراكد كما دي انفصاري أروان دكي سيوري دا وقرر الأطباء كما دا مغانا دلقتوشي سكا تبتر أن هذا الفعل يتسبب في حصول بعض الأمراض yin fitsari a ruwa wanda yake tsaye wuri daya, to yana sababar da cututtuka allati ta kuna dararan ala a jisadin nasi wa nufusihim wanda wannan cutan yana cutar da jiki in aka an ce a jisad aka ce nufus to sai ka ce yana cutar da fatan dan adam kuma yana cutar da jikin shi ciki tunda sha zai yi to zai cutar da baki ya cutar da makogoro ya cutar da zuciya ya cutar da kayan ciki ya cutar da duk abin da yake cikin jikin shi kuma yana cutar da mai fata ka kai cutar da mafitsara kuma ya cutar da dubara cutarwa yana kaiwa har zuwa kunni da sauransu walizalika la yajuzu li muslimin to da wannan ne suka ce bai halatta ga musulmi ba an yata an yata ata asbabar darari bi ikhwanihil muslimina ya ya ko ya shiga ya yi abin da zai zama dalili na cutar da 'yan uwanshi musulmi kun gano wannan bai halatta ga musulmi ya yi duk abin da zai zama dalili daga cikin dalilai na cutar da 'yan uwanshi musulmi da magana ko aiki bai halatta ba kun gane inda zai gangancin yin wannan aikin ko da yana cika bakin aikin nan fa na Allah ne idan a ƙarƙashin shi akwai cutar da musulmi bai halatta ba aikin haramun ne ya shi kwata-kwata Allah maɗaukin sarki ya kyauta bala ya ce wa haddasa na ya haya buna ya haya wa muhammadu buna ramhin ƙala أخبرنا الليث حول السند وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد هنا حديث الإمام مسلم ya same shi daga malamin shi yahaya ɗan yahaya da kuma malamin shi muhammadu ɗan rumhi su biyu suka ce malaminsu shine laisu sai malam muslim ya ƙara kawo wani hanyar kuma da ya samu wannan hadisi ya ce ya samu hadisin daga malamin shi kotai ba yanzu a cikin wannan hadisin malaman muslim su nawa ne so uku na farko yahaya ɗan yahaya na biyu muhammadu ɗan rumhin na uku kutai batu sa'idin waɗannan ukun su ne malaman muslim da ya ji wannan hadisi a wurinsu amma sai zama hanya na farko yahaya ɗan yahaya da muhammadu ɗan rumhin malaminsu shine laisu ashe laisu yana da almajirai uku ne almajirin shi na farko ya haya dan ya haya na biyu muhammad dan rumhi na uku kuma kutaiba shi kutaiba sai ce haddasa na laisu laisu shi ya karantar da mu wannan hadisi an abu zubair shi kuma ya ji daga abu zubair an jabirin malamai suka ce duk da riwaya ta zo daga laisu sai ya zama malamin laisu abu zubairu ne ko da ya yi an ana wannan ba zai cutar ba sau da lokacin da lais ya shige karatu wajen abu zubair da ya fito daga baya sai koma sai ce algabar ta malam ware man waɗanda ka ji a ciki sai ware mai sai zauna ya kofe su sauran da bai ware su ɗin ba saboda wannan an ana ya je mai abin shi anan sai tafiye shi ke sa don ruwayar laisu daga abu zubair wannan riwaya ce musnada an gano wannan da kyau ku ku kiyaye wannan an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya ce daga annabi an hona ha an ba da filma in rakit annabi ya hana a yi fitsari a ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya to kaga wannan dokan ko to duk musulmin arziki ba zai saba mata ba annabi ya hana a yi fitsari a ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya e shi kenan to min babu aula yin kashi kuma an gani kenan yanzu sai ka ce annabi ya hana duk wani abin da zai cutar da ruwan ya cutar da masu amfani da ruwan misalin fitsari misalin kashi zuba jini zuba bola zuba shara zuba waye a cikin ruwa gaba ɗaya annabi ya hana shi sa matsalan ba na wanda yake gaya maka ba ne wanda yake karantar da kai hadisin daga annabi matsalan ta annabi ce shi ya danganta me matsayin da ka ba annaba a cikin ranka ta wannan matsayin ne za ka kiyaye waɗannan dokokin karka saba su duk mutumin da ke kimanta hadisan annabi to wannan mutumin zai kimanta komi kuma rayuwar shi zai albarka kowa ga duk wanda ya kiyaye wannan ka'ida to za ka ga rayuwar shi tana ƙara haske yana ƙara samun daraja Allah ka samu dace الإمام مسلم يتي وحدثني زحير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه wannan hadisi al'imam muslim ya same shi daga malamin shi zuhairu ɗan harb shi kuma jariru ya karantar da shi daga hisham daga ibn sirin daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara ma abu huraira yadda ya ce annabi ya ce la yabo lanna ahadukun filma da'im kada ɗaya daga cikinku ya kuskura ya fitsari a ruwa wanda ruwan nan yake tsaye wuri ɗaya sun mai ya minhu sannan kuma ya koma ya ɗibi ruwan ya wanka da shi eh? da kenan eh shi ne abinda bahaushe ke cewa tsaftan biri me tsaftan biri kashiya wannan modan da shi yake ɗiban ruwa ya sha kuma da a ciki yake mai ya fitsari a ciki zai mai ya kashi kaga tsaftan banza ne ya sha fitsarin shi ya kuma ci kashin shi kun gano wannan da kyau ko tsaftan biri kenan ina fatan mun gano wannan da kyau an gane wannan karatun kowa ya gane shi da hamala rahimu ma ya gane <laughs> jama'a bayinta shi sa bature kazami ne sai tara ruwa a cikin baho sai ya shige in kuma ya ji fitsari sai ya saki kuma sai ya ɗiba sai ya mai sai ya watsa jikin shi kuma ya wanka shi ba bature kai ya birge ka kazami ne yana wanka da fitsarin shi an gano wannan da kyau ku duk wannan hasken hasken an bi ne kai da ne ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to annabi ya hana mutum ya fitsari a ruwan da zai ɗiba yi wanka da shi to ka kenan sai ka ce min babu aula ruwan da za ka sha ko ka dafa abinci an hana a mai a fitsari a cikin shi jama'ar annabu kun gane allah madaukin sarki ya ce maki mu al'imam muslim ya ce wa haddasana muhammadu bin rafi'in قال na عبد الرزاق قال na معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه wani hadisi al'imam muslim ya same shi daga malamin shi muhammadu ɗan rafe shi kuma daga abdurrazzak daga ma'amar daga hammamu ɗan munabbihin ya ce wannan shi ne hadisan da al'imamu abu huraira ya karantar da mu daga muhammadu manzan Allah da yi wannan jawabin zakara a hadisa sai ya riga koro hadisai yana ta karantarwa yana ta gaya musu yana ta koya musu yana ta biya musu min ha daga cikin hadisan da ya karantar da su sai ya kai ga ya zo yana cewa wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ta bulfil ma'id da'ime kai fitsari a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya allazi la ya ruwan da baya gudana ta tagtasilu minhu sannan kuma ka ce za ka fada ka shiga kace ka yi wanka da wannan ruwan annabi ya hana an gano wannan da kyau shi kenan cikin sauki yanzu mun ji dalilai mun ji hujoji an fahimta yanzu waɗannan adisan ka kiyaye su ka iya su ka sami ilimi sai ke aiki da su kuma ka karantar da waninka ƙauluhu sun mai yaga tasulun minuhu da ya ce sannan bayan ya yi fitsari a cikin ruwan ko kashi kuma ya ce zai shiga cikin irin wannan ruwa ya ce zai wanka ya'ani sun mai yaga tasulun minuhu ya'ani sawa'un kana ala sabilin masu fihi awil akhadhimin duk ɗaya ne ko dai ya fada cikin ruwan ya kurme mun gane ya ta iyo haka yana fundum-fundum ya wanka a cikin ruwan an hana kene yana daga ciki idan mutum ya je wanka a simon pool kada ya fi tsari a cikin shi ko ya ji fi tsarin sai dai fita ya je wani waje yi saboda annabi ya hana an gano wannan da kyau ko amma yanzu su waɗannan waɗanda ba su da tarbiyyar nan da ke zuwa irin wannan wurin in suka jefi fitsarin suna fitowa ba nan suke sakin kafiri ba Allah maɗaukin sarki kyauta to shine sai yake cewa ko dai ya shige ya kurme ko ya ɗibi ruwan ya koma gefe ya ce zai rika watsawa yana wanka a gefe bayan fa ya fi tsari a ciki ko ya zuba datti da najasa sai kuma ya ɗibo a bokiti ko a ƙwarya ko a bahu ko a wani abu ya koma gefe na wanka da shi an hana hadha idza kana al-ma'u qalilan tu'assiru fihi an-najasa mala yace wannan fa idan ya zama ruwan kaɗan ne wanda najasa za ta iya tasiri a kan shi an gani idan ruwan kaɗan ne najasa za ta iya tasiri a kan shi to wannan an hana mun tattauna wannan cikin bulugul maram da muka zo hadisin kullataini <clears throat> wa amma iza kana kasiran mala yace amma idan ruwan ya zama mai yawa ne la tu'assiru fihi najasa wanda najasa ba za ta yi tasirin komi a cikin shi ba fala sa wannan ba zai cutar ba sai dai hannun kakkai amma in kai wanka da shi kai wanka da najasa a'a amma an hana kakkai saboda ruwan ya fi karfin wannan ya lalace ko ya ce? tsawon misali ka ɗauki ɗan cube ɗin nan na shiga ne ɗan ƙwaya ɗaya ka saka a duru zai mashi wani abu ba abin da zai mashi ba ma za a ji shi ba to shine idan ya zama najasan yak kaɗan ne a cikin ruwa mai yawa to wannan latu asir walakin kaunul insani ya fil ma'i rakid walau kana kasiran fasihi takazirun lahu ba da ya ce kasancewan mutum yiwu fitsari a ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya komin yawan ruwan to wannan zai kyamatar da ruwan ai a ga mutane suna kyaman shi suna kyankyani na amfani da wannan ruwan wa in kana la yaslubuhu horiya, duk da cewa wannan fitsarin ba zai warware mai tsarki ba ma dama dalma a kasirun muddin da ruwan mai yawa ne sun ma tughayyiru launan walam launan ko bai canza launi ba wala ta'aman ko ɗanɗano wala rihan ko kuma ƙanshin ruwan bai canza komi ba mun gano wannan da kyau ko kama sabaka wa ammal ma'ul qalil amma ruwa dan kadan fa innaha tu'assiru fihi najasa ita najasa za ta yin tasiri kan shi walau lam tughayyir la launan wala ta'aman wala rihan ko da kuwa ba wai ɗanɗano ko wari ko wani abu ta samar ba kaɗan dai koya yake to na jasa za ta canza shi ba ga wannan min babu aulakar kai mai yawan kuma wanda ko da na jasan ba za ta kwanci mashi tsarkin shi ba to shi ma shari'a ta hana saboda lafiya da kuma ƙyanƙyani da ƙyama da za su iya simaruwan ruwan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to waɗannan su ne hadisan da mala ya tattaro mana ya kawo mana a cikin wannan babin ko muka ji bayani a kansu abinda yake wajibi shine a kula Allah madaukin sarki ce muke mu babun nahyi an ligiti fil ma'ir rakit wannan babi zai yi bayani dangane da hanin da shari'a ta yi kan yin fitsari a kan yin wanka a ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya wancan fitsari a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya da yin wanka a cikin irin wannan ruwan da aka yi tsari mun ji hukuncin shi amma shi kuma wannan yin wanka ne a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya wanda bai tafiya kenan dattin da ke sauka a jikinka shi kake maimaita shi a jikinka kuma kun an hana wannan al-imam muslim ya ce wa haddathana haruna bin sa'id al-abli wa abu tahir wa ahmad bin isa jami'an an ibn wahab qala harun haddathana ibn wahab qala akhbarani amr bin al-harith an bukair bin al أن أبا سائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا wani hadisi alimawa muslim ya same shi daga malamin shi harun dan sa'id al-abli da kuma abu tahir da kuma ahmad dan isa a hadisin nan malaman al'imam muslim nawa malaman shi uku an gani shi yasa malai ce jami'an su duka ukun nan an ibn wahabin almajiran ibn wahab kala harun harun ya ce haddafana ibn wahabin kaga harun malamin farko da al'imamin muslim ya karatu a hannun shi to shi ne ce haddafana ibn wahabin kala akhbarani amr ibn al yake shi amur ɗan haris ya karantar da shi wannan hadisi daga bukayyar ɗan ashaj ya ce lalle abu sa'ib wani bararren bawan hisham ɗan zuhura ne ya karantar da shi cewa ya ji abu hurera yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la yartasilu ahadukum ahadukun da'imi kada ɗaya daga cikinku ya je ya fi tsari." kada ɗaya daga cikin ku yi wanka a ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya wa huwa junubun alhali yana da janaba faƙala kai fa yaf'alu ya aba horera, sai ɗalibin abu horera sai ya ce ala gafarta malam to ya kamata mutum ya yi kala sai ce ya tanawaluhu tanawulan ya koma gefe ya riga ɗiban ruwan yana wanka ruwan na zirarewa wani wuri ba ya rika koma cikin rafin ko cikin tafkin ko cikin kogin ko cikin abu kun gane wannan da kyau ko sai dai ya rika ɗiba yana wanka ruwan na tafiya ba yana wanka ruwan na tsayawa ba ya rika ɗiba yana maimaita dauda jikin shi ba haka za a yi ba jama'a kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya samu dace a cikin littafin tasirul allam sharhu umdatul ahkam na allamatul bassam juz'in farko shafi na biyar malamin ya ce نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الدائم النبي يا hana yin fitsari a ruwan da ke tsayuri ɗaya alladhi wanda bai gudana kal khazanat was saharij والغدران في الفلوات والموارد الذي يستسقى منه الناس لئلا يتلو لئلا يتلوثها عليهم ويكرهها لأن هذا الفضلات القدرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة ما يجي كاغا an hana yin ruwa an hana yin fitsari a alhazanat shine kaman dam kaman zabuwa kaman duro kun gano wannan duk inda yake tara ruwa wasu da duk inda yake ana tace ruwa don ya zago amfanar da jama'a an hana yin fitsari a cikin shi haka gadaran kaman inda mutane suka haka na kududdufi da ruwa yake taruwa an hana fitsari a cikin shi silfalwad wanda irin wannan ana samun shi a gefen gari musamman kamar gangaren kamata da sauran ire-irensu wal mawaridin ladhi yustasqa min hunna da inda al'ada mutane ke zuwa su ɗibo ruwa da suke amfanin yau da kullun da shi li Allah ya lauwisa alaihim wa ha don kada mai fitsarin ko ba haya ya ɓata masu wannan ruwan da mutane za su koma suna kyaman amfani da ruwan لأن هذه الفضلات saboda kashi da fitsari alkadara wanda ake kyama sababin fintishar al'amradar fattaka yana zama dalili na yaduwan cututtuka masu illa mun gani ɗazu nake tambayan wata likita don gani da abin da ya shafi tetanus take cewa ai matsalan yana daga abin da ke sa tetanus ya kamu nan da nan shine kashi da yake haɗuwa da ƙasa ne a maki wannan magana to kaga dire irin waɗannan abubuwa kamata ya mutane su taka tsantsan da shi kuma su hankali sai a wagiri mutum ya samu ya kamu da cuta wanda yake fattak mai illa ko ma ya hallakar to ballan wannan ma fa an yi a wani wuri ne shi yasa yin fitsari in ya a ko ina kashi ko da annabi ya hana mun ga karanta ko ya zama waje ne wanda yake an idadin shi don wannan da wannan ne kar ku manta a baya muka yi kira da babban murya ga hukuma ga gwamnati akan ta samar mutane wajen tsuguno a ko'ina da inda suke duk wajen taruwan jama'a a unguwanni ne tashoshin mota ne a kasuwanni ne a waje ne da jama'a suka saba zama a je a yi masu wajen da za su riga tsugunu inda za a tattare wannan ba tare da ya cutar da lafiyarsu ba amma babu biyun da muke ga tsakanin shago da shago tsakanin gida da gida tsakanin lungu da lungu ɗan bayan mota ne an yi fakin keke ne a gefe kawai zai tsuguna kawai wurin wai wannan keken ta isa da kare shi saboda rashin ɗa'a da rashin muru'a amma da ce hukuma ta yi aikin da ya kamata ɗiro waɗannan abubuwan za a zo ana kuka da su ne a zo ana yi ba mata ya hukumar lafiya ta jiha ta ƙaramin hukuma ta tarayya ta samar da haka hukumar ayyuka samar da wannan haka ai ta ƙoƙarin yin waɗannan abubuwan kuma haka ya samar da yanayi na kulawa don bayin ban ɗakin ba za a kula da shi Iza za muka ce a maida harkan ta zama mutane za su dan ba da wani abu so da a samar da kuɗin shiga da za a samar ma wasu da aikin yi kuma a samar da me tsabta a wurin ita kanta gwamnati ta samu kuɗin shiga an gane wannan Za a samu za a samun mutane da yawa aikin yi a wurin da yawa wannan shawaran da a kasan waje ne ko sai an biya fa sannan za a ba su amma a bulus ta wuce ba za su yi amfani da shi ba sai sun gama sun sauka sun rika ji sai ce kash da sun sani da sun yi wannan kuma da na sani ƙiyya ce ba da ya ce fa'in kanal ma'u jariyan fala ba ta minikti salifihi wata bawon malai ce in ruwan yana tafiya za ka yi wanka a cikin shi wanda aka hana ka wanka a ciki na janaba shine wanda yake tsaye wuri ɗaya ma annal ahsan ta al baul li adamil faida malai ce amma abin da ya fi dacewa da kamata kada mutum ya samu kowane irin ruwa ya ce zai yi fitsari a ciki saboda me fa'idan da za ka samu idan ka samu ruwan da ke tsaye kai mai fitsari mun gano wannan wa khashyati talawuthu wa darar gai kar ya zama ka bata ruwan har ya kai ga ka cutar da wani wanda ba kai ba ke za ka ga kullum a shari'a kokarin nuna mutane ake su nisanci duk abin da zai zama cutarwa ga wani ikhtilaful ulama malamai sun kai sun komo akan wannan matsalan jama'a sun yi maganganu na ilimi masu yawa kuma masu fa'ida sosai dangane da wannan ƙadiyar da ya kamata a tsaya tattauna ta kuma mutane su gane ikhtalafal ulama halin na hailin taharimi awil karahiyya da aka ce karkai wanka a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya wankan janaba a wani hadisun kuma aka ce karkai fitsari a irin wannan ruwan da ke tsaye wuri ɗaya za ka yi wanka da shi ko ba za ka yi wanka da shi ba an ce karka yi shin wannan hannun hanin na haramci ne ko ko hani ne na karhanci fada habal malikiya sai yan malikiya suka tafi ila annahu makarohun. cewa yin fitsarin a irin wannan ruwa makarohi. ne yin wanka a cikin ruwan da ke tsaye wuri ɗaya ruwan da baya tafiya wannan shi ma makaruhi ne wadda habal hanabila wa zahiriya mala ce yan hanabila da zahiriya su kuma sai suka tafi ila annahu litta harimi cewa wannan hannun da annabi ya yi to hani ne na haramci wadda haba ba'adul ulama wasu daga cikin malamai su kuma suka tafi ila annahu muharramun haramun idan ruwa ne ɗan kaɗan to haramun ne kai fitsari a cikin shi makaruhun filkasir in kuma mai yawa ne to kuma shari'a na kyama kaga da kaɗan ɗin da mai yawan ba inda aka baka dama ka je ka lalata shi wa zahirun na a tahrim fil filkalili wal mara ya yace zahirin hannun da ya zuwa a cikin hadisin haramun ne kai fitsari a ruwan da yake kaɗan ne ko mai yawa lakin yi hassisu min zalikal miyahil mustabhara bittifaƙil ulama mala ya ce to sai amma an ware tekun da ya zama ruwan da ya zama teku ne teku ikon Allah mutum ya shiga cikin jirgin ruwa za su yi tafiya kuma tekun milamilan litoci ne a cikin shi kaga ba za ka yi fitsari a cikin ruwan ku ba a cikin jirgin ruwan ku ba don kaya a cikin ruwan ba komi an gano wannan da kyau ku don za ka mamaki yanzu waɗannan manyan jiragen ruwan da suke kara kaina suke safara a cikin ruwa cikin teku ai akwai bayika a cikinsu in ka yi fitsari a cikin bayikan da kashi aina ke kwashewa zubar aina ne budewa kawai suke shige cikin teku kawai kun gano wannan da kyau ku kifayen ku duk su cinye kuma ku kamo ku soya <laughs> Ja mun gano wannan da kyau ku kifayen da ake kawo muku wannan da kuke ganin shi wannan ice fish fish din nan jama ba fara fi kawai ake kamo shi ba a cikin manyan tekuna ne ake zuwa ake tsara wuri ai ana ba su abinci ana kulawa da su har su girma sai a kwaso su sai a fagetin nasu a cikin kwalaye sai a kawo sayar muku ba zuwa kawai ake tsara teku suna kwasowa ba ba ya ga ku sani yadda ga ana kiwon waɗannan kifayen da ake a gidajen gona a yau a ƙasar nan haka ake kiwon su a teku ba za su je ne su samu raga mai ƙarfi wanda zai zama ana bude shi da shimfiɗi a ƙasa sannan ya taso inda ka san bahu amma ruwa na shiga da fita ko ta ko ina na ciki ba zai iya fita ba kun gane na waje ba zai iya shiga ba manyan kifaye da za su yi farauta ba za su iya shiga ciki su cinye masu ba ku gane sannan aiki suke burjan jamba na wasa ba kewayen inda suka sa abin akwai jiragen ruwa da suke yawo suke koren shark da sauransu za su waru wuri kamar ya yi girman zariyan nan sai a zuba shi sa idan suka girma za a ɗibo sanda ake zuba waɗannan a cikin kwalaye ake shishirya su ana sa su a cikin firijin sai kankara lokacin wasu sun girma kuma ana ɗibo su ana tafiya da waɗannan ana aikin waɗannan dan aka ɗibo na farko ta iya wata shida ba a gama zuba sa kwali ana tarawa ba sannan waɗancan sun gama girma an gane wannan sai a fito da su haka ake irin wannan sana'a shine sai mutum sai ga yana samun kuɗin shiga kuɗin ya yankewa kun gane wannan idan za ka yi harkar kiwon kifi in so samu ne kamata ya a ce kana da yanda za ka tsara wannan kasa su a wannan satin to sati kaman a ce kana da baho goma sati mai zuwa sai ka zuba wasu kuma sati mai zuwa sai ka zuba wasu akalla ka samu a ce kana da daban-daban guda goma sanda waɗannan kake kan fitar da su kana gamawa waɗannan kuma kana kan fitar da su ka zuba wasu mun gano wannan kana kan fitar da waɗannan waɗannan sun kai kana kan fitar da su ka gama da waɗannan waɗannan sun kai ka ƙara zuba wasu sannan za ka kai ƙarshe waɗannan sun kuma kai sai zama kullum kawai kuɗi na zuwa maka an gano wannan yasa kun ga irin wannan abubuwan sai gwamnatoci sun shigo ciki sun ba mutane jari a ba mutane jari sosai sai wannan harka sai a samar da turawan gona ta rika sa ido a kai ana lura har mutum ya samu ya siyar kuma ya biya haka ya kamata a yi a samun masu da wurin a samar da wurin so daga filin allah nan sai a fitar da wurin a kewaye shi a sa security a fitar da yanayi a ce kai baho hamsin naka ne ko rami hamsin ko ɗari na wane na wane kaza na wane kaza na wane kaza za a kai lokacin da waɗannan abubuwan da za a zo za a fitar 'yan rabinu na local government da state suna wurin ana fitarwa kai da aka ba ka jalin kana samun naka idan kuma gwamnati tana samun nata a lokaci ɗaya sai ka ga kun yi kifayen da za a ɗiba ana fitar da su kasashen waje ana fitar da su jihohin sai ga an samu ayyukan yi a wannan jiha mutanen jihar sun yi walwala ba su da matsala ina ba mun gano wannan da kyau inda ya kamata kenan kama ire-iren waɗannan abubuwan sai ga kuma ba shi ne ke abin nan ba inda za a samar da irin wannan za a ga mutane sun nisanci aikin gwamnati ma fa kullum yanzu kana harkar kibin kiwo za ka fitar ka samu riban dubu ɗari ana sa ran gobe da jibi kana ƙara fitar da wasu ka samu wajen riban naira dubu ɗari ka ƙara siyo wasu da abincinsu kana ƙara zuba a can kana kula da su sai za ce ka zo za a baka aiki ka je tun safe sai karfe hudu ka tashi za ka je ne zai lissa ba ina wani salari din za a baka dubu casa'in da shida ka ce a kan wannan kwanan talatin ina ne wanda tuka mutane ji ba zan yi ba kara sada ce mai gari jama mun gane wannan shawarin shine muke kokarin bayarwa kuma ya kokari a aiki da shi Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce waktalafu fil ma'il yubal fihi malamai sun yi saɓani dangane da ruwan da aka yi fitsari a ciki hal huwa bakin hori ala tuhuriyatihi aw tanajjisi na jafa. shin duk ruwan da aka yi fitsari a ciki yana nan mai tsarki ko ko ruwan ya zama najasa fa in kana mutaghayyiran bin najasa in ya zama ya canza da najasa fa innal ijma'a munqa'adun ala najasatihi malume sun hada kan cewa wannan ya zama najasa qalilan kana aw kaseeran wannan mai kadan ne ko ko mai yawa ne an gano wannan da kyau ko wa in kana ghairu mutaghayyirun bin najasa in yi zama bai canza da najasa ba wa huwa kaseerun fal ijma'u aidan ala tuhuriyatihi malamai sun yi ijimai inda bai canza ba wannan ruwan yana nan da tsarkin shi wayin kana kalilan ghairu mutaghayyirun bin najasa mala yace in ya zama kaɗan ne amma najasa bata canza shi ba fa haba abu huraira wa ibn abbas wal basri wa ibn al wa dawud wa malik wal bukhari ila adami tanajjusihi duk waɗannan malamai sun da ba kan cewa ruwan bai zama mai najasa ba wa qad sarada al bukhari iddatu ahadith raddan ala man qala innahu najasun ya koro hadisai masu yawa yana mai mai da martani ga waɗanda suke gani irin wannan ruwa ya zama ruwan najasa an gano wannan da kyau ku wa zahaba ibnu umar amma shi ibnu umar wa mujahid wal hanafiya wal shafi'iyya wal hanabila ila annahu tanajjasa bi mujarrad mulaqatin najasa abladan umar da shi da al-imam mujahid da 'yan mazhabin hanafiya da shafi'iyya da hanabila su kuma suka tafi akan cewa kai fitsari fa farau da kasau in inda suka haɗu da ruwa ya zama najasa walau lam ya gayyar ko da fitsarin bai canza ruwan ba ma dama kalilan suka ce muddin ruwan kaɗan ne mustadalli na bi adilla min a hadisul bab sun kawo dalilai masu yawa daga ciki akwai hadisin da muka karanta a cikin wannan babi wa kullu ha yumkin radduha mala ya ce dukkanin waɗannan hadisai za a iya yin bayanin da za a gane ba su da dalili da suka makale a kan shi gane wannan don jama'a a bayanan da muka yi an samu kasuwa gida nawa eh an samu kasuwa gida biyu ko sun ce in ruwan mai yawa ne na jisa ba za ta yi tasiri ba so kuma waɗannan suka ce za ta yi yanzu za mu bi ne malam ɗaya bayan ɗaya mai ladabi mu lankwashe kafa a gaban shi ya kawo mana dalilan kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu mu ji dalilan kowanne mu tattauna a kan dalilan sai mu gane cewa shin ruwa kaɗan in na jasa kaɗan ce za ta ɓata shi in ruwa mai yawa ne na jasa ya kaɗan za ta yi tasiri a kan shi ko ko ba za ta iya ba jama'a annabi za mu tattauna a kan wannan karatu na gaba za mu saurara a nan sanadiyyan ina da wa'azi da zan gabatar a sabon gari a yanzu yanzu nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu a gobe insha allah sannan a gobe ma akwai wa'azi da za mu yi a cikin garin zaria da safe karfe goma na mata allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم